rabuna ya zalla mai ba ni jarida inda karanta ina bakin mawaka da duk wani mai kiɗi ne fadan ku yan jaridu ba ya kiɗi ballai a ɗaukai. masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana zahra aminu fage A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu ka muku tattaunawa ta musamman da shugaban kungiyar Ranjad wato Usman Dambaji inda ya bayyana yadda 'yan jarida daga kafafe daban-daban suka gudanar da taro a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a makonnin da suka gabata domin tattaunawa a kan 'yancin samun bayanai daga hukumomi da 'yancin baiwa jama'a sahihan labarai ga tattaunawarsu da da Sulaiman Mini Barma. Eh, wannan zama da aka taro na 'yan jarida da wasu masu ruwa da tsaki da cikin harkar bada labari da sauransu ya shahi tattauna ne saman yaya ne matsul 'yan jarida ke samu a wurin bada labari ya ya kamata a yi respectin incin dan adam a wajen ba da labari ya kuma ya kamata a ce duka mun samu eh, samun isa mu samu eh, duka wani dokiman wani kundi da ya zama na gwamnati ne wanda ya ke samun labari kasa akwai matsala da yawa sai gani masu isa su ba labari na gwamnati sun rike labari a hannunsu kamar kayan gado ba su ba labari to wannan eh, mai raba mai raba shiga tsakanin na kasa ga ya zuwa gai shi ke da yaunin ba da labari shi ke yaunin ma dan adam kowa na Nijar ya ba shi incin samu labari kenan idan ba a samu labari ba matsala ce kenan yau ɗan nijar iya da incin ya kai ƙara idan bai samu labarin da ya kamata ya samu kenan shine muke so mutane su gane yan jarida su waye ma jama'a kai su gane matsayin su a cikin nijar miye a doka ta ba su don samu samu labari ko na kirki ne ko ba na kirki bane a ce an samu an gaya musu an wani bala'i na zuwa cikin kasa ko wani menene da sauransu kam haka a da muke ciki yanzu rudani ya yawa za mu fara zaɓe in Allah kai mu cikin sati masu farawa to wannan zaben ya kamata a ce an san wani labari ya kamata a ba talakawa inci ne a gare su samu labarin abin da ake yi gwamnati cikin harkar gwamnati kuma shi kuma gwamnati ya kamata dole ne ya huddo eh, dokiman takardu wanda ya kamata su ba mutane labari a san me ake ba da labari kowa san abin da ake yi babu rudani cikin kasa rishin ba da labari rike labari tsari ko kuma bata harkoki shi ke sawa mutane suna ta rudani a rasa mai ake yi cikin ƙasa kowa na ta bankaura babu abin da ake to shine muke so a gane ya kamata mu gane labari aka ba dan adam dole ka ne saboda incin shi ne labari ko mai kyau ba na shafi ba kai kuma na gwamnati dole ne ka bude takardu wanda doka ta baka ka gaya mutane su san an ba su labari mai cikakke na kirki don a samu kasa kowa ya samu a ta gane a ta babu wani haraka wani matsala a ciki idan ɗan kasa ya nemi labari ba a bashi ba ko kuma aka rufe masa kofa wajen waye ne kamata ya shigar da kara ta rabu ta kasu kowane dan kasa iyar inci a bashi labari mai labari wani iri doka ta gayi an kana son labari wanda bai shahi ba rudanin kasa wanda bai shahi ba harkar shari'a wanda bai shahi ba harkar eh, tsaro da wasu harka na gwamnati wanda ba iya bincika an ka tambaye wannan baka samu amma labari da ya zama to labari wanda za a baka ko wani abu zai wani ambaliyar ruwa zai zo ya ja mutane ya kashe mutane ko gashi harkar inundation ko harka a ce eh, teku ta ciko an ƙi gaya mutane ya zo cinye ma gida wannan incinka ne ka yi kara gurin mai tsaka shiga tsakanin ƙasa da ƙasa ko kuma a ce ga sai wani bala'i ne zai shigo gwamnati rike wannan labarin ka abin da muke ciki yau an kaɗa kamar masu eh, harkar ruwa abn ruwa kamar masu harkar minista na harkar eh, bala'i na kasa. to ana yin nazari masu eh, instituci suna nazari masu ilkin kibiya sai su mika musu labarin to ku tsaya jama'a za a yi bala'i kaza to wannan labarin wani gwamnati na rike shi bai hudu shi ga talakawa to idan ba samu wannan labarin ba ya za a yi su doki eh, mataki don su yi eh, aiki da wani abu to an ba a samu labarin ba ruwa zo cinye ka ko ruwa zo cinye ka ko ba iya zo same ka wannan kaga an ci hakkin ka saman ba da labari kuna sane ko kowa fagen yaƙi da mu ne ake yan jarida mu raurayo bayanai mu yi mafuta na dan karatun jarida halarto mako fitilu masu sakon sa'ada. Yan jarida suna waye mutane kai sai ga sun nemi labari an hana su kai ta zuwa kana zuwa an hana ta to ya kamata mutane su gane doka tana buga kowa duk wanda yake rike da mukamin gwamnati wanda ya kamata ya ba dan jarida labari ko wani ba dan jarida ba ko dan mai neman mai neman ya hana mishi wallahi doka tana shabgashi kuma ya kamata mutane su sani mu kuma masu ba da labari idan muka ba da labari na jabu ba bincike doka tana buga mu kenan doka ta kowa ce kuma ya kamata labari a ce kowa ya sami cikakke dan an baka labari ka zama mutum ya zama kamar dibmar kamar shakki kenan dole ne a baka labari dan ka san abin da duniya take ciki abin da kasa take ciki kudin kasa kun je an kwaso an dauko bashi inci ne na ƙasa a ce an bincika musu mun amso bashi da gurin partner kaza ni muka yi da shi ga sauran ya za a da shi to wani haka abin da ba a yi kenan an kai mayor ne an kai minista ne an kai shugaban ƙasa ne duk matsayin da Allah baka na gwamnati ko darakta ne kai doka ta aza maka yaunin saman aikin ka zo ka yi raskwana a lokaci zuwa lokaci ka ce jama'a ga yanda muke ciki to amma a yanda muke ciki sai ka ji an kwaso dubban miliyarori bashi ba san ba ina ake sa su ko an ka san da kisa sun ba a gaya maka ba ya zama kinin ba baka labari ba kenan ya kamata a ce an ba mu labarin birje na kasa an ba mu labarin security yadda su suka gane mix ba mu a cikin security an ba mu labarin shari'a an ba mu labari cikin harkar kiwon lahiya harkar tattalin ilimi wannan zai hana mana mu mu samu rudani ko mu shi muna ba labari na shabu haka abin da ya kamata bayan wannan taro me ne kuke shira daga yan jarida bayan wannan taro muna fata duk wanda zuwa taron yan jarida su zaman to shikadu ne na watsa labari a gida ko a daji wurin talakawa kowa a gaya mishi to ga incinka ka kai kaɓa an kai kaɓa doka na bugonka ko kuma gwamnati ga yanda ya kamata ku bi talakawa don ku ba su hakkin su to ya zama to muna cikin eh, abubuwa ga sunan barkatai sai a dora mayor bai taba sauwa ba gaban talakawa ya ce musu ga abin da muka yi sai a dora da fite daga bai bai shikenan sai wata shekara shekara bai san kare shugaban kasa ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci shi ma abin da shahi shi hutu ya ce jama'a ga ayin da ake ciki masu amso bashi wanda ke turawa turai sai ga gwamnati aikata wagga da kuɗin mu da muke biyan karo an ɗauki mutane an biya musu jirgi an ba su kuɗin kashewa don su hudo mana inci a wani wuri amma sun komo ko takarda ba su report sai ga abin da aka yi wannan bai kyautu ba wannan an ci hakkin talakawa duk inda ka je kake da matsayin aka ɗauke ka da kuɗin gwamnati kuɗin ƙasa an ka komo zaka shiga talabijin ka tara mutane jama'a ga inda Allah ya tura mu gwamnati ya tura mu mun je mun komo lahiya ga abin da muka samu ga inda ake ciki kuma za mu ba ku labari zuwa lokaci zuwa lokaci kaga yanzu covid-19 ana cikin bala'i labaru ana bada shi amma ba yadda ake so bane labari ya zama to kamar mutane na kwarori suke nan suna shan karas ka an amso bashi ba a sani ba an ba mu taimako ba mu sani ba abubuwa ga sunan barkatai an kashe neman labarin ma ba iya baka wanda ya kamata kama talaka to har yanzu shi yasa kana ganin rudani wani an kace mishi akwai covid-19 bai yarda ba a loke akwai ta ya kamata mutane su hatara su kare kansu don cutar akwai ta to amma muna kira babban murya wanda suke da labarin wannan da Allah da Annabi su hutu ba da ko amshi kayan mutane ba ku hutu ku gaya ma mutane ga abin da muka amsa gurin wane wane ba mu taimako kaza kuma ga yadda ake ciki to idan babu wannan labarin wallahi wallahi babu yarda babu gwamnati governance ba kwanciyar hankali duk wani rishin ba labari musamman ma wajen harkar abin masarufi su kawo bala'i cikin kasa idan za a hoto kowa san abin da ake yi kai ma ne zaka zo ka taimaka ma kasa me yasa mutane basu biyan karo karo shi kake an ka biya karanka wani zai je sai gida da shi ko sai mota ko arme a loke karan ka an kwanta maka wani karan da zaka biya shi za a biya ma yan gari kaza likita shi za a ba ma yan wani lakwal shi za a biya kaza za a biya shi a man tsaro sosai kaga dole kai ma kanka zaka dauki wannan kudin ka bada me idan babu wannan sakamako labarin ake badawa kowa sai ya da kuɗi kuma kasa batuwa ta yi tahiya an babu wannan karo babu wani biyan lanhu da sauransu. fadan ku yan jaridu ba ya ci ɗibar mai haɗau kai gada haka ne tunani in kaɗa waƙan ɗan jaridu yan jarida ba su ba wanda ya ɗauke su ba mai fiɗi wawan duniya na yan jarida ba su ba wanda ya ɗauke su sauraro a nan shirin dandali 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya amurka a yamai wato silimin mini barma Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ɗan ana waɗansu ana kashe su sa hakan ba, kai tsoro na aje mai. Hababu 'yan jaridu, maza mata na matsoro za a ba kuwa da labarin ku sosai wanda ya ce zai bugu ku ko kuma zai rahe ku ko kuma zai kashe ku da tsaran bai bari ba bakin ciki sai ya kashe shi ina na zami gobe amfani da hali gobe gire mabukar yana can gire maga kuka ina ma ba ka shaye ne hawaye